الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وشفيئنا وقائدنا ومربينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع بإحسانه واستنى بسنته إلى يوم الدين dukkan godiya ta tabbata ga Ubangiji Maɗaukacin Sarki tsira da amincin Allah tabbata ga fiyayyen halitta annabinmu manzanmu jagoranmu mai mana tarbiyya Allah ka raya mu akan sunnarsa ka ɗauki rayuwanmu muna bin tafarkinsa ka tashe mu a cikin mabiyansa ka sayar da mu alkausararsa ka sanya mu cikin cetonsa da alayensa da sahabbansa da waɗanda suka bisa bisa kyautatawa har izuwa ranar tashin alkiyama a yau ɗaya ga watan ramadan wanda ya daidai da ɗaya ga watan uku dubu biyu da ashirin da biyar miladiya allah madaukakin sarki da ikonsa da kaddarawarsa ya kaddara za mu fara karatun wannan tafsiri na alkur'ani mai tsarki a wannan masallaci namu na markas ikra a nan kwanar dawaki zaria road a kano kamar yadda kuka sani wannan wata mai albarka na ramadan ana keɓe shi domin karanta alkur'ani da fassara alkur'ani shi yasa da yawa daga cikin salaf idan watan ramadan ya zo suna ajiye komai kamar yadda aka ruwaito imamu malik bin anas rahimahullah idan ramadan ya zo yana ajje komai karatun fiqihu da karatun hadisi da wasu karatuttuka na ilimin maka yana dasa karatun alkur'ani saboda watan alkur'ani sannan kuma suna ba salaf suna ba shi muhimmanci wajen karanta alkur'ani yadda aka ruwaito imamu shafi'i rahimahullah yana sauka biyu kullum a watan ramadan imamu bukhari yana sauka ɗaya kullum a watan ramadan da yawa galibin salaf galibin mutanen kirki galibin al'umma suna sauka a kwana uku a watan ramadan wato kullum su karanta ashirin mala'ika jibrilu a cikin watan ramadan har yana saukowa wajen shi har sau biyu ya tadara sunan alƙur'an suna mudarasa karatun alƙur'ani malaika jibril ya karanta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta haka kullun suke yi a dararraki na watan ramadan to wannan ya samo asali ya zamanto idan watan ramadan ya zo ana ba alkur'ani muhimmanci wajen karanta shi wajen fassara shi wajen tilawarsa wajen sanin ma'anonin shi to wannan ya sa mu ma a masallatanmu na wannan ƙasa tamu mai albarka da sauran ƙasashen duniya ake tafsirin alkur'ani wanda yau shine tafsirinmu na farko a rana ta farko na wannan wata mai albarka fatan ma Allah madaukakin sarki yadda muka fara ganin wannan watan lafiya Allah ya sa mu ga ƙarshen shi lafiya Allah madaukakin sarki ya karɓa mana dukkan ibadojin da zamu kuma Allah ya riko da hannayenmu wajen tafsirin nan mu faɗi daidai mu a faɗa abin da yake daidai ya datar da mu da abin da yake na ɓarna ko na ɓata ko na ɗora mutane akan abin da yake ba daidai ba Allah ya kare mu daga gare shi ubangiji maɗaukakin sarki ya yi riko da hannayenmu wajen aikata abin da zai zama yarda ne zuwa gare shi kuma dukkan abin da Allah ya tanada a cikin wannan wata mai albarka na Ramadan Allah maɗaukakin sarki ya haɗa mu da shi Allah ya sa mu haɗu da shi a wannan watan mai albarka idan ban manta ba kamar yadda kuka sani ɗaya daga cikin manya-manyan malaman mu na'ibin wannan masallaci shi yake yin wannan tafsiri a wannan waje malam junaid Allah ya saka mishi da alkhairi da dukkan waɗanda suka yi tafsiri tun kafin malam junaid din har aka zo shi malam junaid har kuma yanzu wanda na zo zan ci gaba da izinin Allah don haka waɗanda suka gabata suka yi karatun alkur'ani suka fassara shi a wannan watan da Allah ya karɓa musu Allah ya sanya musu a mizani mu ma da za mu yi muna tawassuli da sunayen Allah kyawawa Allah madaukakin sarki ya karɓa mana shi kansa wanda yake hidima wajen gina masallacin nan da gyara shi da hidimarsa da ɗaukar ɗawainiyar karatuttuka da tafsiri Allah ya saka mishi da alkhairi Allah ya albarkaci zuriyarsa ubangiji madaukakin sarki ya ƙara sa albarka a arzikinsa abin da yake nema na duniya da na lahira Allah ya bashi Allah ya tsare shi da dukkan wata fitina ta rayuwa Allah ya ƙara ba shi ƙwarin gwiwa wajen aikin addini ya ƙara hore mushi ya buɗe arzikinsa ya taimaki musulunci kuma ya taimaki al'umma Allah ya karɓa mana wannan addu'o'in mu idan ban manta ba muna cikin suratul nisa'i kamar yadda malam ya faɗa mu za mu tashi a cikin aya ta ɗari da goma sha hudu inda ubangiji maɗaukacin sarki yake cewa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقه إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا نعم ubangiji maɗaukakin sarki ya ce la khaira fi kasirin min najwahum babu alheri a mafi yawa daga cikin tattaunawarsu ko mitin mitin ɗinsu illa man amara bi sadaqatin sai wanda ya yi umarni da yin sadaka au ma'arufu ko ya yi umarni da aikata abin da yake mai kyau au islahin bainan nas ko ya umarni da sasanci a tsakanin mutane Allah ya ce wa man ya zalika wanda ya aikata wancananka da muka faɗa a baya iftira a marbatillah saboda neman yardan Allah fa saufa nu'tihi ajran azima to da sannu za mu bashi lada wadda take mai girma Allah ya ce wa man yushaqiqir rasula lallai wanda ya saba wa manzon Allah ya raba riga ko ya raba gari da manzo sallallahu alaihi wasallam min ba'di ma bayyana lahul huda bayan shari'a ta zo mishi wa yattabi ghaira sabilil mu'minina kuma ya ba hanya wadda ba hanyar muminai ba Allah ya ce wallahi ma wannan. za mu jibinta mishi abinda ya jibinta wa kansa wa nuslihi jahannam kuma mu sadar da shi wutar jahannama wa sa'at masira tir da wutar jahannama ta zama makoma wannan ayan madaukakin Allah madaukakin sarki yace la khaira fi kathirin min najwahum babu alkhairi a mafi yawa daga cikin zantuka da mitin da keɓewar mutane Allah madaukakin sarki sai amfani da annajwa abinda ake nufi da annajwa shine asirru bainal isnaini shine sirri da mutum biyu za su yi awul jama'a ko kuma jama'a shine annajuwa kamar yadda laraba suke cewa na je jaita fulanan munaja wa naja'a wa yatanajuna duk wannan yana ma'anar najwa ita kuma najwa an ciro ta da kalban jauta shai duk abinda ka keɓanta shi ya zama tilo to a larabci shi ake nufi annajwa duk abin da ya fito fili ya zamanto ka bambanta shi da ‘yan uwansa to a larabci shi ne najwa shi yasa hatta idan kana tafiya a cikin daji sai kai wani tudu sai aka ce sai laraba suke cewa annajwa min al-ardi sai su kira shi annajwa min al-ardi wanda yake murtafi wanda ya daga saboda menene in ka kalle shi ya fito fili yayi sabani da sauran duk abin da yake gefansa da haka fannajwa masdar ne za a iya ambatar ma mutane ga gabaki ɗayansu a kira su najwa kamar yadda Allah ya ce wa izhum najwa za su iya zama mutane da suke tafiya ko suke tattauna ko suke da wani abu a ce musu annajwa to anan sai Allah Allah ya ce la khaira fi kathirin min najwahum babu alkhairi da yawa daga cikin mitin-mitin ɗinku da keɓancewarku da yawa daga cikin shi babu alkhairi a ciki sai Allah ce illa man amara bi sadaka sai wanda ya umarni da sadaka wato duk wani mitin da mutane za su keɓe su tattauna a junansu su yi munajati to Allah ya ce babu alheri a cikin wannan abu sai dai waɗannan mitin ɗin da tattaunawar da za a yi ya ƙunshi waɗannan abubuwan kaɗai da Allah maɗaukakin sarki ya faɗa na farko ya ce umarni da yin sadaka mu biyu mu uku mu hudu mu biyar mu goma mu keɓe a unguwa ko a makaranta ko a gari ko a layi ko a majalisa mu ce da Allah mu zo mu yi mitin mu tattauna ya za mu rinka umarni masu kuɗin unguwarmu da masu wadata mu rinka musu nasiha su rinka yin sadaka to Allah madaukakin sarki sai istisna'in ya keɓance ya togance wannan mitin ɗin ya ce baya cikin mitin ɗin da za a ce baya da alheri shi wannan mitin ɗin yana daga cikin tattaunawar da take da alheri yana daga cikin ganawar da take da alheri yana daga cikin mitin ɗin da take da alheri ashe kamar a nan a dunkule Allah madaukakin sarki ya nuna mana abubuwan da ya kamata mu rinka mitin muna tattaunawa a kansu daga cikin abubuwan da ya umarce mu mu rinka tattaunawa muna mitin a kansa shine alkhairi shine umarni da yin sadaka to Allah madaukakin sarki ya ce au ma'arufun ko kuma umarni da kyakkyawan aiki shine al-ma'ruf al-ma'ruf duk wani aiki na zahiri duk wani aiki na kirki shine al-ma'ruf domin laraba in suka ce al-ma'ruf amrun lafzun am yashmalu jami'a anwa'il birri wannan shine al-ma'ruf wani lafazi ne mamme. wanda yake hada dukkan wani nau'ika na aikin kirki wannan shine al-ma'ruf shi yasa wani mawaki yake cewa wa minhu qawlul khati'a yake cewa man yaf'al al-khaira la ya'dam jawaziyahu la yazhabu al-urfu bayna Allah wan nas yace duk wanda yake aikata alkhairi to wannan ba zai rasa sakamakonsa ba domin aikin alkhairi ba zai tafi ba tsakanin eh, mutane da ubangiji maɗaukakin sarki dole sai an yi sakamakonsa ashe abu na biyu shine ma'aruf ma'aruf duk wani aiki kirki Ke sa hadisi ya tabbata Manzala alaihi wasallam yace kullu ma'arufin sadaka dukkan wani abu aikin kirki dukkan wani abu sadaka ne wa inna minal ma'arufi sai Manzala Allah ce yana daga cikin ma'arufi an talqa akhaka biwajhin falqin manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce ka haɗu ma da ɗan uwanka da sakakkiyar fuska kamar fara'a to yana cikin ma'arufi to kaga sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya fassara ma'arufi wanda ya ce yana daga cikin sadaka kawai ka haɗu da ɗan uwanka musulmi ya ga ka sakan fuska da murmushi da dariya ya ga fara'a shi kansa wannan sai Allah madaukakin sarki ya rubuta ma ladan ne sai ya rubuta ma ladan sadaka wasu malamai suka ce al-ma'ruf abinda ake nufi igasatul malhuf me igasatul malhuf shine kawo tanyo da taimakon duk wanda yake buƙatar taimako suka ce shine al-ma'ruf taimakawa duk wanda yake da buƙatar taimako suka ce shine al-ma'ruf sai Allah madaukakin sarki ya ce au islahin bainan nas wal islah bainan nas idan aka ce mutum ya zamanto ya daidaita tsakanin mutane sawa'un suna da matsala ne da rigima ta jini a tsakaninsu ko ta mutunci ko ta dukiya ko dukkan wani abu wanda yake buƙatar ka sulhunta mutane shine wannan au islahin bainan nas sulhunta mutane suna da matsala wani ya cirewa wani kunne ya ce bai yarda ba sai an yi kisasi an cirewa ɗan uwansa kunne ka zo ka daidaita su dan a biya diya kana da wani ya ji wani rauni juruf wal juruha qisas ya ji mishi rauni za a yi kisasi ya biya ka zo ka ce dan wannan jini da ya fitan ma ka yi haƙuri ko kuma a arab ko mutuncin mutane wani ya ci mutuncin wani ya yi wa wani ba daidai ba ya tozarta iyalansa ko zuriyarsa ko yan uwansa ko iyayensa ka zo ka musu sulhu au amwal ko wani ya ci dukiyar wani ya ranci kuɗin wani ya ƙi bashi ko akwai rigimar kasuwanci ko saye da sayarwa a tsakaninsu ka zo ka shiga ka yi setting ka daidaita yadda ba za a yi rigima ba to wannan yana daga cikin abubuwan da Allah maɗaukakin sarki ya ce yin mitin da tattaunawa da keɗewa domin a yi su to suna daga cikin alkhairi amma duk abin da yake tuggu ne zalunci ne ƙeta ne ya a shirya gadar zare za a cuci wasu to yana cikin najuwa allazi la khaira fihi mitin ɗin da babu alkhairi daga cikinsa domin shi daman mitin mafi galibi in kaga ana ɓoyewa abu ana mitin ana keɗewa to sharri ya fi yawa a ciki yanzu waɗannan misalan da Allah maɗaukakin sarki ya ba mu duk wannan ai muna mitin ba ma buƙatar in muka keɓe in wani ya zo ya zauna a ce mu ce da Allah malan tashi muna mitin ne ba ruwan mu muna mitin ne a yi sadaka dan ya zo ya keɓe dan ya ji ba wani abu ba muna mitin a yi sulhu tsakanin mutane muna mitin a yi inganci a yi kaza muna mitin a yi daidaita tsakanin mutane to duk wannan ba zai kawo matsala ba amma in muna mitin akan a cuci wani to shine za mu rasa wajen zama muna mitin a sace kudin al'umma muna mitin a yi wa wani tugu, muna rufin a yi kirifin ɗin wani a taɗe wani a karya wani a ɓata kasuwancin wani a yi wani albus a kasuwa to duk wannan yana buƙatar sai an sanya lokaci keɓantacce sai an sanya waje keɓantacce sai an ɓoye in wani ma ya gitta sai ka ji an yi shiru sai ka wuce sai a ci gaba to sai Allah ya ce la khaira fi kathirin min najwahum da yawa daga cikin waɗannan tattaunawa da mitin da yawa da suke yi ba da alkhairi a cikin mitin din tattaunawarsu amma dukkan wani wannan kamar misali Allah ya bayar amma ko da wani abu na alkhairi ne baya cikin waɗannan ya cancanta a yi shi yasa malamai suka ce ai wannan ma kalma ce dunkulalliya jami'a domin da Allah ya ce illa man amara bi sadaqatin aw ma'ruf wannan ma'ruf zai shiga dukkan wani aiki duk wani aiki da ka san maslaha al'umma ce ko da aiki muka tare mu yi meeting yanzu mu kwashe kwatar unguwanmu mu yi meeting mu kafa kwamitin tsaro a daina daba a unguwanmu mu yi mitin mu yi kaza mu yi mitin mu taimaki mu kori 'yan shaye-shaye daga unguwanmu mu yi mitin mu yi kaza wannan duk alkhairi ne yana cikin alma'aruf duk wannan shi musulunci yake karfafa a rinka mitin a rinka tattaunawa domin a yi su amma in ba wannan ba duk wani mitin na tuggu duk wani mitin na eta to wannan babu alkhairi a cikinsa kuma daman duk abin da kaga ana ɓoye-ɓoye ana kwane-kwane to za ka ga akwai matsala a cikinsa sai Allah ya ce wa man yaf'al zalika wanda ya aikata wannan to kun ga wannan ai karo na biyu ne fa wai wanda ya aikata isharatun ilal umuril mazkura kenan duk wanda ya aikata wancan kuma abubuwan yanzu mitin ɗin farko da Allah ya ce umarni muka zauna muka yi umarni da sadaka ko muka zauna muka yi umarni da ayi ma'arufi muka zauna muka yi umarni a daidaita mutane to kuma wa man yaf'al zalika wanda ya aikata hakan yayi sadakar yayi ma'arufi din ya umarci mutane ya sasanta tsakanin mutane shine wa manya yaf'al zalika kaga wannan khairiyar wannan tafi waccan ma khairiyar domin ai alkhairin umarni da aka ce mutum yana daga cikin ya yi umarni wasila ne zuwa zuwa aikata wannan to wanda ya aiki aikin shine gaya umarni ita ce wasila duk da yake malamai sun ce alwasila laha hukumul gaya wasila tana da hukuncin gaya idan abu wajibi ne yanzu kamar in aka ce alwasila laha hukumul gaya kamar yanzu zuwa makka makka haji ne ne farilla ne ko to zuwa haji ma tafiya zuwa hajin farilla ne domin ba zan yi haji ba ai sai na hau jirgi sai na je jidda sai na tafi sannan in yi ko to daga nan kano zuwa in je jidda zuwa in je harami wannan wasila ce to wannan wasilan ne za ta kai ni ga shi aikin haji to me aikin haji farilla ne to don haka ita ma wasilar farilla ne da ka umarni da a yi sadaka farilla ne umarni da a daidaita mutane farilla ne umarni da asasinta mutane a yi dukkan wani aikin alkhairi mai kyau farilla ne to kuma wanda ya zo ya aikata abin da aka yi umarni shine algaya to kaga wannan khairiyar tafi saboda yanzu ka aikata maqasudin ibtigha amardatillah sai Allah ya domin neman yardan Allah ibtigha amardatillah wannan illa ce ta aiki illar da ta sa ya aiki don neman yardan Allah domin duk wanda ya aikata wani abu ba dan Allah ba to wannan bai cancanci ya samu lada da yabo da sakamako a wajen Allah subhanahu wa ta'ala ba kai zai ma samu sabo sabo ma yi duk wanda kenan yayi umarni da sadaka ya aikata sadaka dan mutane su ce mai sadaka ne ko mai sasinta mutane ne duk wanda yayi wani aiki dan a ce mai kaza ne to wannan bai da lada shi yasa Allah sai kawo wannan sharadin iftigha amradatillahi domin neman yarda Allah haki nan ya aikata wannan domin neman Allah yana mai neman lada sai Allah ya ce fa sawfa nu'tihi ajran azima to da sannu za mu bashi lada wadda take mai girma kaga anan a wannan ayar Allah madaukakin sarki ya faɗa mana abubuwa musamman sulhu a tsakanin mutane shi yasa saboda mahimmancin sulhu a tsakanin mutane musulunci ya togaciya da wani sulhu ko da sulhun ka ga akwai tauriya a ciki aka yarda imamu ahmad ya fitar hadisi daga ummu kulsum wadda take cewa naji manzo sallallahu alaihi wasallam yace laisal kazzabu allazi yuslihu bainan nas fayanni khairan aw yaqulu khairan yace ba a kiransa maƙaryaci wanda yake sulhu a tsakanin mutane ya faɗa alkhairi ko ya annamimanci ko ya faɗa abin da ba shi ne ba amma na alkhairi ne annamimanci haramun ne abin da ake nufi annamimanci ka ɗauki maganar wani ka ɗauki maganar malam aminu ka kai wa wani wannan shine annamimanci amma sai manzo Allah ya ce annamimancin da yake na alkhairi ne sai na ga wani yana ƙin malam aminu yana gaba da shi sai na ji kuma malam aminu yana faɗa alkhairi a kansa sai na zo na ce kai ai malam aminu nan ai yana faɗa alkhairi a kanka ji yana ta ka ai kaga na ɗauki maganar sa na kai ka da muka zauna ya ce mutumin kirki ne ni kuma abin da nake kasadi so nake in daidaita tsakanin su to kaga wannan ya halatta mutum yayi ko ka faɗa abu tauriya ce a zahiri kamar ƙarya ne amma kai abin da kake faɗa tauriya kai kayi togaciya kayi tauriya wani yana gaba da wani ya tsane shi sai ka zo ka same shi ka ce ne kai yasa kake gaba da wani ai kaza da kaza shi ko kaga sai yayi baya gaba da kai kullun ta Allah sai ya ma addu'a wannan ni yake wa addu'a yace eh ni na ina kullun ta Allah ba so ɗaya ba ba so sai ma so addu'a so goma to haka yake mun sai daidaita ka shi zai zata kasan shi ne zai ɗauka Abin da wannan bawan Allah yake mar in sunansa Muhammad ke cewa Muhammadu Allah ka taimaki Muhammadu Allah ka saka Muhammadu Allah ka yi wa to kai kuma abin da ka faɗi magana abin abinda kake nufi a tahiyarsa sai ya ce wa ibadullahi salisina da bayan Allah to ashe yana mishi addu'a to sai ka ɗauki wannan sai ka ce yana ma addu'a to wannan ma ba a kiranta ƙarya saboda islah daidaita tsakanin mutane ne sannan kuma yana daga cikin wani manzala sallallahu alaihi wasallam yace ala ukhbirukum bi afdali min darajati siyami was salati was sadaqa yace ba zan ba ku labari ba abinda yafi azumi daraja yafi sallah yafi sadaka sahabbai suka ce faɗa mana ya rasulullah sai ce islahu zatil bayn sasanta tsakanin mutane yace wa fasadu zatil bayni hiyal halika yace amma lalata tsakanin mutane wannan mai aski ce za ta aske ma duk mutumin da yake yawo yake annamimanci yake faɗan maganganu don ya lalata tsakanin mutane to wannan kamar yana aske ladansa ne kamar ka samu reza a samu ko kilifa a samu kan mutum a rinka aski to haka sallarsa da azuminsa da karatun ƙur'aninsa da zarzar haka yake ta yanyan kela ladan yana watsarwa to kaga waɗannan ababe ne wanda ya kamata musulmi ya ƙaura cewa, sai Allah ya ce wa manyan shaƙiƙin rasula min ba'di ma bayyana lahul huda muka fassara cewa wanda ya saba wa manzon Allah bayan shari'a ta zo ma domin al-mushaqa al-mushaqaqatu al-mu'ada wal mukhalafa haka malamai suka ce al-mushaqaqa abinda ake nufi shine adawa da sabawa wanda yawa manzon Allah fito na fito shi yasa wasu sai su fassara wa man yushaqiqir rasula sai su ce wanda ya fito na fito da manzon Allah domin mushaqaqa za ta iya zama mu'ada ko kuma mukhalafa wasu sai su fassara wa man yushaqiqir rasula wanda ya saba wa manzo sallallahu alaihi Wasallam. sai Allah ya ce da sharaɗin min ba'di ma ta bayyana lahul huda bayan fa shari'a ta zo ma bayan ta bayyana a gare shi manzan Allah manzan Allah ne bayan shari'a manzan Allah sallallahu alaihi sallam ta same shi sannan da gangan ya saba ma gaskiya da gangan ya ƙi bin shiriyar manzan Allah da gangam ya fito na fito da abinda da manzan Allah yake karantarwa ya san dalilai na ingancin saƙon manzo sallallahu alaihi wa sallam ya aikata haka sai ya ce wa yattabi ghaira sabilil mu'minina kuma ya bi ghaira tariqihim ba hanyar mu'minai ba shine abinda sahabbai da tabi'ai da tabi'it tabi'ina suke a kai na addinin Allah suka yi riko da hukunce hukunce ya saba musu sai Allah ya ce wallahi ma tawalla za mu ɗora mushi abin da ya jawo wa kansa za mu jibinta wa kansa abin da ya jibinta ma kansa ko kuma za mu sanya shi waliyan mai walici ga abin da ya ɗora wa kansa na ɓata sannan wa nuslihi jahannama mu sadar da shi wutar jahannama abu amr ya ce wa nuwallihi wa nuslihi ya karanta da haka wasu kuma suka ranta da kasara duk dai abin da yake nufi wanda ya saba ma hanyar da muminai musulmai suka yi suka yi dunkule jama'a a kai ya ƙibinta mutane sun yi ijima'i ya zo ya ƙibi na farko bai bi kan hanyar hanyar muminai ba mece ce hanyar muminai addinin da ya tabbata daga manzo sallallahu alaihi wasallam galibiyar malamai da jumhur na musulmi suke kai a kai kawai kawai ka zo ka ce ba ka bi yanzu duk musulmin duniya miliyar kusan biliyan da wani abu sun yadda da ƙur'ani sun yadda da hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam sun yarda da ƙur'ani sun yadda da bukhari sun yarda da muslim sun yarda da nasa'i sun yarda da abu dawo sun yarda da tirmizi sun yarda da ibn maja sun yarda da musnad ahmad da sauran dai malaman hadisi da mazahibul dinnan wani yazo ya ce duk a watsar da su kaga wa yattabi ghayra sabilil mu'minina bai ba hanyar mu'minai ba domin ka duba tarihin musulmai tun daga kan sahabbai Da abin da ya tabbata alkur'ani da abin da ya tabbata akan hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam da abin da malamai suka yi ijma'i akai shi ake nema abi shine addini amma duk wanda ya ce ba zai bi hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam ba ba zai bi littattafan fiqh da maganganun malamai ba shi sai qur'ani kawai to qur'ani ce yace ce wa yattabi ghaira sabilil mu'minina bai bi hanyar mu'minai ba to in ya ɗaukawar kansa wannan mummuna nan kayan ya ji wa kansa wannan barnan ya ɗaukowa kansa wannan rigimar ya ƙeƙashe ya ce shi ba zai ba hanyar da musulmin duniya suke kai ba shi ɗaya akwai lokacin da ɗan gungu shi kaɗai ya je sa'ayi da harami da kayansa a tsawaful ifada shi kaɗai ya saba dukkan musulmi wallihi ma ta wallah to za mu jibintawa mishi za mu tsora mishi abin da ya dora wa kansa sannan wa nuslihi jahannam mu sadar da shi wutar jahannama Allah ya ce wa sa'at masira tir wutar jahannama ta zama ita ce makoma kuma damun wannan ita ce sunnar Allah sunnar Allah ita ce duk wanda ya ɗauko kansa barna buɗe mishi ake Allah madaukakin sarki abin da ya faɗa falamma azahu A zagalahu qulubahum yayin da suka kauce suka bata suka halaka sai muka halakar da zuciyarsu muka sautar da zuciyarsu wa nazaruhum fi tughyanihim ya'mahun har zuwa nan ashe duk abin da ka dawo kawwa kanka wa man kana fi dalalati Allah ya ce falyumdillahu rahmanu madda duk wanda ya kadance cikin bata to Allah sai buɗa ma ita in ka zaɓi hanyar halaka to shi Allah sai buɗe ma ita ya gyara ma ita dama manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce duk hanyar sabo duk hanyar tambele duk hanyar iskanci to an lullube ta da furanni da ababuwan so da ababan ado da abun burgewa su aka lallada don masu bin su ta su bi salin alin har su kai wuta jahannama domin kai ka ɗora kanka wallahi ma ta walla duk wanda ya ce zai haɗari gatari mai bahaushe ya ce sakamar ƙota to haka Allah subhanahu wa ta'ala ke in ka ce za ka haɗi gatari to sai a sakamar ƙota a gaya za ka yi in ka ce za ka ɗora kanka musiba da bala'i ka jawo kanka sai Allah maɗaukakin sarki ya buɗa ma Allah ya kare mu sai Ubangiji maɗaukakin sarki ya ci gaba da cewa إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولو بي لنهدينهم ولنمنينهم فلا ولآمرنهم فليمسكن آذان الأنعام ولآمرنهم ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ubangiji maɗaukakin sarki ce, inna Allah la gafiru, an yi shiraka bihi lallai Allah baya gafartawa idan aka yi shirka da shi wa gafiru ma duna zalika liman sha? kuma yana gafarta abin da bai kai shirka ba ga wanda ya ga dama wa man yushrik billahi duk wanda ya shirka ga Allah faqad balalan dalalan ba'ida haƙiƙa wannan ya ɓata-ɓata mai nisa in ya da'una min dunihi ba abin da suke bautatawa koma bayan Allah illa inasan face mata wa in ya da'una illa shaikwanan mariba ba abin da suke kira sai shaidan wanda yake kan gararre mai taurin kai la'anahullah Allah ya la'ance shi wa qala shaidan yace la'attakhizanna min ibadika nasiban mafruba lallai wallahi sai na riƙa daga cikin bayinka wani kaso wanda yake ƙayyadajje wala udillannakum ya yace wallahi sai na batar da su wala umanniyannahum wallahi sai na sa musu dogon buri wala amuran amurannahum kuma wallahi sai na umarce su falyubatti kunna azanal an'ami su rinka yanyanka cakke ta kunnuwan dabbobin gida wala amurannahum kuma zan umarce su wallahi fala yughayyirunna khalqa Allah su rinka canza halittar Allah sai Allah ya ce wa man yattakhidhu shaytana waliya min dunillah duk wanda ya rike shaytan ya zama abin sansa waliyinsa kuma bayan Allah faqad khasira khusranan mubina hakika wannan ya bata bata wanda yake mabayyani ya'iduhum shaytan yana musu alkawarin ƙarya ne wa yumannihim kuma yana sanya yana musu buri yana sanya musu burace burace wa ma ya'iduhum shaytanu illa ghurura ba abin da shaitan yake musu alkawari face rudu da rudin shi ula'ika ma'awahum jahannam Allah ya ce waɗannan wanda suka rudu da rudin shaitan su ne waɗanda makomarsu za ta kasance wutar jahannama wala ya duna an hama sisa ba za su taɓa samun kaucewa ga barin shigarta ba Allah maɗaukacin sarki a wannan ayoyin ya faɗa mana haɗarin shirka duk da yake wannan ayan na san ta gabata inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi sai a nan Allah madaukakin sarki ya ƙara maimaita ta da lafazin tauki yace inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi lalle Allah madaukakin sarki baya gafartawa an yushraka bihi idan aka yi shirka da shi abinda ake nufi da shirka shine hada bautar Allah da wani Allah duk abin da ya cancanta da Allah bauta uluhiyya tasa da rububiya tasa da sunayensa da sufofinsa duk wanda ka ɗauko wani aiki wanda ba wanda yake wannan aikin sai Allah ka sanya wani ko ka kira wani ko ka nemi taimakon wani wanda wannan taimakon ba wanda zai taimake ka sai Allah ko ka nemi ɗaukin wani irin wannan ɗaukin ba wanda ya isa ya kawo ma sai Allah to ka yi shirka to Allah ya ce duk wanda ya shirka kuma ya mutu a kai to Allah ya yi alkawarin ba zai gafarta mishi ba waɗannan su ne 'yan wuta na haƙiƙa akwai 'yan wuta damun na haƙiƙa kafirai mushrikai munafikai wannan 'yan wuta ne na haƙiƙa akwai 'yan wuta tamfurari su ne musulmin da suke da basu yi shirka ba amma suna saɓo. ba a gafarta musu ba a kai su wuta a fito da su to wannan su ne tamfurari amma 'yan wuta na haƙiƙa wanda in suka shiga sun zo wajen zaman su ba fita to akwai wanda suka mutu suna shirka shi yasa shirka take da cikin hadarin abin da ya kamata musulmi ya rinka kula da shi duk abin da zaka yi ka nemi me haƙƙin Allah me haƙƙin bayin Allah ka warware wannan haƙƙin Allah ne wannan haƙƙin mursalai ne annabawan Allah waɗannan haƙƙin waliyan Allah ne wannan haƙƙin salihai ne wannan haƙƙin nagartattu ne wannan haƙƙin iyayena ne wannan haƙƙin iyalina ne wannan haƙƙin maƙotana ne wannan duk wannan hukuk sai ka tantance su a musulunci ka karance su ka bayar da kowane haƙƙi a mazauninsa in ka sake ka haɗa kashi ka cakuɗa kashi ka ɗauko haƙƙin wani ka ba wani ka ɗauko haƙƙin Allah ka ba wani wanin nan ko mala'ika ne ko manzo ne ko annabi ne ko shehi ne ko waliyi ne to ka haɗa kashi fa ka yi shirka da Allah kuma Allah ya ce inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi Allah ga ya gafarta wanda ya shirka da shi ya mutu yana yi sai Allah ya ce wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha yana gafarta abinda da bai kai shirka ba liman yasha ga wanda ya ga dama ma duna zalika din nan malamai sun yi ta magana akai abin da ba shirka ba za a ce ko abin bai kai shirka ba idan ka ce abin ba shirka ba wanda suke faɗa a ce haka sai suka ce ai kisan kai ya fi shirka da haka shi kansa kisan kai za a iya gafarta mar in ka mutu baka tuba ba Allah zai iya gafarta ma shi yasa aka ce ma duna zalika wasu ka ce a'a ma duna zalika abinda ai shi kansa kisan kai a ƙasar shirka yake duk abinda bai kai shirka ba don haka da kisan kai da dukkan wani zunubi bai kai shirka ba in ka koma za ka gama ganganun malamai da yawa imamul qurtubi ya rawaito ma rawahu sa'alabi da imam al-qurtubi a tafsirinsu su ga dahaq imam dahaq ya fito yace ayin anna shaykh shaykhan min al-a'rabi ja'a ila rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam wani tsoho tukub daga cikin mutanen mazauna karkara sai zo wajen manzo sallallahu alaihi wa sallam sai ce ya rasulullah yace ya manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam inni shaykhun munhamikun fi zunubi wal khataya yace ni fa tsoho ne amma na dilmiya na yi kata-kata cikin zunufi da saban Allah ba abin da nake aikatawa sai zunufi sai saban Allah illa anni lam ushrik billahi shay'a sai dai ni ban taɓa shirka ga Allah ba منذ عرفته وآمنت bihi tun lokacin da na san Allah na yi imani da shi ban taɓa shirka ba walam attakhidh min dunihi waliyan barriki wani koma bayan Allah ba ya zama majibincin al'amarina walam au'a al-ma'asi jur'atan ala Allah yace ban faɗawa ba laifi da zunufi saboda fito na fito da jara'a da ƙeƙashewa ina ganin Allah bai isa ba shi yasa na shiga nake sabo ban yi dan wannan ba wala mukabaratan la ba ina girman kai da da Allah ba to Allah ne jarrame ni wa inni lanadim yace ni nayi nadama ya rasulullah wa ta'ibun kuma na tuba wa mustaghfirun ina neman gafara fama hali inda Allah to menene matsayina a wajen Allah kaga ya zo ya faɗa manzo sallallahu alaihi wasallam kissar da yake kai shiga halin da na samu kaina fa anzalallahu ta'ala inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika ya sha sai Allah madaukakin sarki ya saukar da wannan aya ai Allah baya gafartawa wanda ya shirka amma duk abin da ba shirka ba Allah yana gafarta kamar ana wa wannan tsohon confirming tunda zunubin ka ka ba ka nemi gafara to Allah ya gafarta ma sai Allah ce wa man yushrik billahi faqad dalla anil haqqi duk wanda ya shirka ga Allah hakika ya bata barin gaskiya balalan ba'ida bata kuma mai nisa domin shirka tana daga cikin mafi girman nau'uka na bata kuma ita tafi nisa akan kowane zunubi shi yasa Allah ya kira shi faqad dalla balalan ba'ida Allah madaukakin sarki ya ce in yad'una min dunihi illa inasa ai ma ya da'una min dunin lahi. ba wani suke kira ba suke bautatawa ba koma bayan Allah illa asnaman face wasu gumaka laha asma wadda take da suna na mata wanda suka sanya mata wasu haka suka fassara illa inasan face wasu gumaka gumakan ma da suka sanya musu suna sai suka sanya musu sunan mata shine illa inasan lata da uzza da manata kaga duk sunaye mu'annasa duk sunayen mata ne suka ce akwai gunki lata akwai gunki uzza akwai manata akwai salisatul ukhra duk gumakan da suke bautata duk sai da kaskanci ma duk sai suka ba su sunayen mata shi yasa yace ma da da'una min dunihi illa inasa face gumaka ne mata wakila wasu kuma tafsiri suka ce ma ya da'una min dunihi illa inasan almuradu bil inas almawat allati la ruha laha ba abinda suke bautata face matattu abinda ba su da rai kamar kwaye da aka sassaka gunki da itaciya aka yi shi ko kuma aka samu dutse aka sassaka gunki aka ajiye shi wasu kuma suka ce ma ya da'una min dunihi illa inasa ba abin da suke bautatawa sai mata ai almala'ika sai mala'iku domin a baɗansu suna cewa almala'ikatu banatullah suna cewa ai mala'iku ‘ya'yan Allah ne haka suke faɗa kaga Allah suna cewa ja'alul mala'ikata allazina hum ibadur rahmani inata to wasu malamai shi suka ce illa ina san abin da ake nufi wasu kuma suka ce illa kamar wanda a ibnu abbas ta ce illa usnan shi ibnu abbas abin da yake karanta wannan ayar yace ma in da'una in da'una min dulihi illa usnan usnan kuma jam'u ne na wasan gumaka domin asaluhu wasan ne sai aka canza wawun din ta koma hamza hasan yana karata illa ulusan bi dammil hamza nuni bayanta kuma da musallasa wannan sa'un ɗin yake karanta jam'u anis to duk dai malamai suka fassara da irin wannan da daban almuhim da yawa daga cikin malamai suka ɗauka suka ce duk wannan in ka ɗauka duk abun bautar da sawa'un gumakansu lata da uzza da suke bauta a fara'aitumul lata wal uzza wanda suke sawa'un mala'iku suke bauta wanda suka kira su mata ne ba maza ba sawa'un wanda suke bauta gumaka ne ko kuma wanda suka sassaƙa matattun al'amura ne to dai Allah ya tozartar da su da cewa mushrikai ba abin da suke bauta sai waɗannan mutane saboda lalacewar tunaninsu da raunin hankalinsu maimakon su bautata ma Allah madaukakin sarki mahalicci sai suka koma suna bautata wasu nau'i wanda a cikin mutane ma raunana ne sai ce wa in da'una illa shaytanan marida ai ma ya da'una min dunilla ba abin da suke bautata koma bayan Allah illa shaytanan murida face dan wanda yake muridan wanda yake kangararre tabararre wa huwa iblis la'anahu Allah domin ne domin sun masa da'a da duk abin da yake sawwala musu na bautar shi domin wal murid al ati shine murid murida din wanda ya tawaye mai girman kai shine murid marida ana cewa yayi taurin kai iza ata lokacin da mutum yayi taurin kai ya kekashe zuciyarsa shine murid wasu kuma suka ce al murida al-murid abinda ake nufi al-kharij an ta'a wanda ya fita da'a da Allah kuma duk wannan ɗaya ne wasu kuma ibnu arafa yace huwa allazi zahara sharruhu shine wanda illa shaytanan murida Allah illa shaytanan allazi zahara sharruhu sai shaydan wanda sharrin sa ya bayyana sai Allah ya ce la'anahu Allah Allah ya la'ance shi aslul la'an at-tard wal ib'ad asalin la'anta shine a kori mutum a nisantar da shi daga rahamar ubangiji kamar yadda wasu malamai suke faɗa a cikin urfi in aka ce la'an ibadun muqtarinun bi sakhatin in aka ce la'anahu Allah Allah ya la'anci mutum abinda ake nufi ibti'ad an kore shi kuma wanda korar da aka yi mar yana haɗe da fushi na ubangiji madaukakin sarki to yayin da waɗannan abubuwa suka tabbata kan shaidan wa ƙala sai ce la'attakhidanna min ibadika nasiban mafruza lallai sai na riƙa daga cikin bayinka wani kaso wanda yake ƙayyadajje Shaiɗan ya yi rantsuwa da aka tsine mushi aka kore shi aka saukar da shi ƙasa to shine sai ya ce lallai sai na riƙi waɗansu mutane ƙaddararru sanannu wanda zan riƙa shi yasa muqatil ibn hayyan yake cewa min kulli alfin tis'umi'a wa tis'atun wa tis'una ila an-nar wa wahid fil janna ila al-janna yace a kowane mutane dubu ɗari tara da tasa'in da tara ‘yan wuta ne mutum ɗaya ne yake shiga aljanna a kowane mutum dubu in aka tara mutum dubu ɗari tara da casa'in da tara duk 'yan wuta ne ɗaya ne zai shiga aljanna shi sa lokacin da wannan hadisin ya zo bisa abai suka tsorata ko yanzu yanzu in aka ce in aka tara mutum dubu mutum ɗaya ne ɗan aljanna ya kaji a zuciyarka mutum dubu fa a ce mutum ɗaya ne zai tsira ka san laki ɗin wanda za ka zama cikin ɗaya cikin dubu ɗin nan to sai aka ce abin da ake nufi Allah maɗaukakin sarki yana da halittu ya juje wa majuji din nan da kuke gani sun linka musu dubunnai da halittun da za a yi to su zanta a kudu musulmin duniyar nan gabaki ɗayan mu inda za a sa kafiran da za a sa duk mutum dubu na kafiri a sa musulmi ɗaya tas to sai an samu wani musulmin da bai samu wasu dubun da za a sa shi cikinsu ba shi yasa aka ce ba ana nufin mutum dubu ba a nan gada tamburawa a haɗa mutum dubu a ce mutum ɗaya zai tsira ai ka san da mun shiga uku ba ana nufin ba a tamburawa a nan a dawakin gudu a ce a ɗebo mutum dubu ɗaya ne zai tsira